تمام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مكرمتا آية باب وأحل الله بيع وحرم ربا Allah ya saukar da wannan ayoyin lokacin da shawa suka yi taurin kai suka ma ayoyin Allah kuma da shirya da su da manzana sallallahu alaihi wasallam yake yi ku masu yawan ma masu musulunta ba amma suka fito na fito da ayoyi kuma da maguzawan da suke majina da suke cewa takaka za a raba riba kuma da da da da da ciniki tafiyansu da ne in ce ni zan sai kaya na sai kwano daya shinkafa kamar naira dari uku in je sai shi dari hudu wannan ziyadar na samu in ba ne daidai ne kudi na ne zan yi canji ko na ba mutum zuwa ajali ko na goma shi ya kasa biya na ce to ikara ko na biyar amma ikara mun naira shi don da wannan ko na goma ya bani kudi na ta ba wanda ni zan kara masa kudin to saboda yanda yake kudi na annunsa na kasa juya wannan kudin to shi ba ni wannan kasa juya wannan na ya cikin kwana biyar ko kwana goma ne na kara masa shi ce me dalili ne ya hana wannan shi sa imam eh, zamashkari ke cewa inda an ga kawo nasi babu kiyasa kai ƙur'ani shi ya zo ya nuna masu haɗarin abu don ribaya yadda da mutum ya zo yaran kudi a gunka ya bambanta da ciniki inda suna da hankali ciniki nake da kudi na yi cewa na sayi wannan kaza kuma ni da na sayo kaya na na zo na sayar da shi yadda na ta imma na je nisa na sayar da shi ko na na sayar da shi don wannan shi ne cinikin in sayar maka in kara riba eh, dan abin da ma zan zama shi ne zan samu ci in sai kaya ko aslama ba sayan su na yi ba amfanin gona ta ce mafi yawa ciniki ma mutum mallakan sai ke sayarwa mafi yawa kasuwanci mallaka mutum sayar da shi wanda kasuwa ne ke mafi yawa yan kasuwa kuma su ne suka sai abu su zo su sayar da shi to amma bambanci shi da wancan yayin da zan yi cin ko yayin da za mu da rafi shi ga gan bukata ya bambanta da ciniki canji kuɗi na ne dubu ɗaya na son biya bukata da shi amma ban da irin naka da muke so Kin kinjamin baya kara ma komai baya kara mu komai ba nauyin da ka sha wahala ko wannan mai da wanzarjiyar a madadi murtala ya eh, abin nan dubu ɗaya. ba wani wahala a cikinsa canji ne ba ba ba taba gina ciniki a kansa ba to me yasa za ka kun yasa za rage to nan wannan illa take kyau ba ciniki ba ne ba wani abu ba ne ba wani abu a kai amma ka je hikima Allah in dai kudi ya bambanta sai fa na ka bambanta tun da sifar ya bambanta sha ka bari shafin ciniki ba ba na shi to in tayar ne ba komai tun da bayan da za a yi muna gari daya muna kudi daya daban ne amma kudi ya canja lalla nan Nijar suna cin wani kudi ba suna cin wani kuɗi to kaji a ɗauke shi nijiya ya zama kaya to shi na manzo Allah ce to in dai kuɗi ya saba juna ku sani shi da ka ga nama kara da yanzu sai ba sai da aka ga nama a canja shi da naira Kada shara Allah hakuwa, Allah shi da hakim shi san yanda ya aje mu to ban da wannan yayin da mutum zai je yanke kuma kada ba zance miki ba zance ba shi da shi ne maskana ne same shi karanta maka da shi kuma ka ce kara maka kaza to shi ya kasa ma samu abin da yake sai ci yanzu ni ne ina neman kwanan shinkafa goma in je ce da iyali na shi ka ce to shi nan sati mai zuwa za ka kawo kakawun goma sha biyar don Allah goma ban da shi goma fa ban da shi shi ka zuwa cin ba da sha biyar inda na da shi zama ta abunka ka taɓa zancen ciniki ba ne na sa mata mutane ne. to irin wannan ne bankuna suke yi irin ne bankuna suke yi amma da duniya na uku yadda suke cewa an ce mun duniya uku baka ce ne ba mu tashi daga bacci ba su ne first class sun tashi daga bacci sun ci gaba akwai duniya na take wanda suke can gaba to amma ce mu da larabawa ana kira daular tunaniya eh daular daular tunaniya ma'ana kasan da hayyanzu bacci suke ba su je a salatu khairu minan nawm ba to saura kuma ake cuta kuma ba abin da ba a mana saura ka za a iya kwaso shara a a zuba nan sharan da yake kashe mutane za a iya kawo duk bala'i a kawo a masa mana kage na gida zan karbo ce mu karbo bashi ne bashi zan mu karbo bashi kuma yanzu muka biya bashi ba ba mu wake ba domin suna da wani philosopher da za su sa kullum muna bukatar su dan kyale mu ma mutane za mu yi noma zan yi wani abu mu abin da zan gamsu mu zama mutane da waɗannan ɓarayin ba sa tsaka ƴaƴan jirgin mu suna jin tausayin mu ko ana da kansu mu daka ko ba ba ne kamar suna gani kajin ba a sallah hoton miki amma ya mutunta cewa shi ba hindi ne ya kyautata mutane to mutane kowanne ba wasu da shi ban zara mu ya hana su duk can da ya shiga na gida yanzu Allah kawai ne sai ina kudin ciki sojiya wannan ranar mai da aka samu duniya ke so a gina kasa guda za a gina sun ce mai ta ka da shekara mutum nan mai zai kare saboda haka sun gina duniyan da ba ko shi kasuwanci to amma mu anan an gama wannan kudin an har ana so a ci baki maskana ake so a madina to ko ya shara sun ce wa ahlallahu bai'a wa harrama wai ne magana mene ne yadda ake ciniki kaka ake canji mene ne ne na damuwa cikin wannan abu saboda me za a yi wannan abu ku ba ba wannan dama zo nan dan tafi to shi ke cewa wannan shi na laifi ba zama shikari ke cewa malam ku ke karanta ilimin karam zama shikari ke cewa ah, ya ce duk abin da ake kira kiyasi duk abubuwan da ake kiyaye siyasa a cikin addini na siyar zo babu siyar ku dauki wannan magana mai yawan kuna gaya mutane yanzu a ce ai kaza to ko ka kawo nasi ce ce ba wani shehi yake kaza ba wannan ne da zai ba ana tsaron shehi ana tsaron malami ana tsaron kowaye ma dama kawai bai samu nasi ba kuma nasi na ba mu zamu gana yanzu ba aka samu wanda daidai da su suka fassara nasi shine da muka ji bida wani talibi ya tashi ya ce iya eh, masu fatawa cewa mutum da ya zina da dansa zai ya yi zina ya haifi yarinya zai ya aure wannan yarinya zai ya aura a wurinsa to mangana da'ifa maduda wanda suke jinjina ma imam shafi kuma ga mangana ba ce shi sa mai muktasar ke cewa ba a jinjina ma dan zina uban saboda ba nasa ba ne amma hurmat mani nasa ne to amma ka lura sai na umar lokacin da yake mulki duk yayin da aka haife su jariya na jina shi da yake jina su zuwa uba wanda magana haka mun da Allah sallallahu alaihi wasallam ranan da ya zo na minbari yake gaya masa abin da zai faru a duniya a bayansa tun asuba da ya gama sallah da yake bayani har bayan magrib ina kan mimbarin sai na zaune ya ce ku tambayi kowa ko me kun tambayi ma ga wannan nan duk abin da yake a boye ku tambaye maku bayani ya tsaya nan wurin ina bayani ina bayani to wannan lokacin sahabai tun da lokacin jahiliya ne duk iyayensu lokacin ku yanga ta yi zina ba komai ba ne ku yanga ta yi zina ba komai ba ne to ku yanga sun yi zina shi aka haife wasu a cikin su to suna jin ciwo ana jinjina masu yayansu ana jinjina masu wayansu to ina damun mutane to lokacin da manzana sallallahu alaihi wasallam zaune a nan wurin shin sahabi ne ka ci manzana waye baba na hakika ce baban ka wane ne ana ci ce waye baba ne ce baban ka wani na abin da suka faru da ba haka ban baban ka wani ne lokaci kaza ya aka yi kaza aka haife ka ashe shi nan ya gano manzala ya da fuska don ba shi ke ba su labari ba ba da kan wannan ba ce ku tambaya abin da zai muku amfana ne shi nan ya gano wani shi je mu gufaɗe ya ce mun iman da Allah da manzansa manzala ka yi hankuri ka yi hankuri muna ba da hankuri shebar wani aka ci gaba don ba shi ne ke tambayar su ba da umar ya fahimci cewa abin in ba su ce allah ba za shiga wani layi daban lokacin da ya ce da su ba zan duk abin da za su tambayi na nan wurin sai ina ba da su ne ma'ana ina ba su labarin abin zai masa amfani da bala'i da zai ba shi aka karkuta aka raka zo ko yana faɗa damuwansa shi ne ya gaya masu wannan to kuma lokacin manzana sallallahu alaihi wasallam in da yi sabani da mutum ko babansa wani babansa wani akan kira mutanen kawai da sun san kafa mutum da babansa ya zuba ce to babansa wani ne a ta irin sakun kan sa buhari usama lokacin da aka tumanci ta dan zina ne saboda um aiman ku yan gaci manzana ya damu saboda gidansa aka tuhuma shi wani ya zo ziyara manzana sallallahu alaihi wasallam shegin usama da zai da suna kwance mm. sun ruba kansu amma kafafuwan sa waje ya ce waɗannan kafafuwan shashin su cikin shashi ne da ba kawai kuma san abin da ake ba kawai faɗa yi shi manzan lai burbushi na nashi ta ce fuskansa yana kyalli ta ce mutane ana cewa zai da babin nan ba ga an tabbatar da gaskiya to saboda haka wannan lokacin duk yaron da aka yi sai shi dan zina na jinjina mun uba ne wannan shine rajin kauli duk mutum da ya fi mace ya fi yaro za a fi jina yaron zuwa ko a kan zina ne shine rajin kauli in dai mutum ya yi zina da yaro a jinjina masa ban sa ba a jinjina ma uwa wannan shine rajin kauli a cikin manganin malamai ta saboda ta kaka za a jinjina maka yaro da ba ka aure shi ko a jinjina maka yarinya ka ce ka aure ta lokacin sai na umar kuma duk yaron da aka yi shi jahiliya haka mm. za kan shiga musulunci sha za a hukunci shi ce kai a jinjira masa ubansa shi so ibn taimiyya fasara hadisi ya ce mutane suna kuskure su fasara ce ya ce wannan alwala da firash wala ahar hajar manzan ya ce alwala da firash wala ahar hajar yake cewa yaro akan jinjina zuwa gadon ubansa ne mm. amma wanda ya shetri katanga mm. ya je zina da matan mutum ko ku yanga mutum da mm. ya ce ko ya yi da'awa ya'yansa ne to a hana shi saboda wanda ya yi zina ba shi da mm. shi ne ce a ah, mai zina hajar ana hana shi zuriya inda ya sadu da mace aure inda ya sadu da matan ku yanga ne take karkashin abin na sai don da ba haram ba ne ku yanga tana gidanka sai ka mallake ta kuma wani yana da dami neme ta shi za ke gan sa'ad yake ja in ja da wani a gaban manzala cewa baban sa masa nasiya kuma wani ya kai ko yake na tsane oh. Sau da ba karam ba ne to manzala ya zo ne ya warke wannan kasantan baki daya sau ba wani dalilin da yake ɗan zina ba za a jinjina masa ubansa ba wani shi ne rajin kawai ina bukatar bincike kuma ba bincika kai ba ga da jahilai su daina ma mutanen abin dan zina me me na ta ciki me yayi iyayen suka cuce shi iyayen suka cuce shi to fuka ha suna jan kunne babu sabi zariya ne sun ce a danganta zuwa uwan kuma baya cin gado amma da rayuwar manzo Allah zuwa hurafa rashidin ba dalili da yana haka ana jinjina yaro zuwa uba mai ci gado kuma wani abu ne daban ana jan kunne ba kan shara aka ce a yi ba to malamai sun jan kunne wannan don kar mutum ya riga an jinjina masa kuma zai ci gado to shi mai bambanci da wancan zari zari'a ne yace almasu bi mana junub mutuwa mutum da yage yana mangan shi kare mutuwa ya kiyaye da wannan cutar ya ce hadasana amur bin hab ibn giyas hadasana adi hadasana amash hadasana muslim an masruq ana aisha ta radiyallahu anha qalat lamma nazalat aya al ayat min akhir surat bakara ayoyin da ka soka surat bakara fi riba hmm. akan riba qara'aha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nas manzo Allah ya karanta ma mutane summa harrama tijaratan fi hamar shi hana yin cinikin kasuwanci abin da shafi bayan karanta haram ne to cinikin giya haram ne cinikin giya haram ne cinikin giya haram ne baki ɗanta shi sa wanda ya sayar da wanda ya taimaka wa duk Allah ya ci amma za ku yi mamaki in hinsa sun kama motoci a da yawa wai su musulmi suna da hannu a ciki suna da hannu a ciki abin zai wa da mu a kasan nan siyasan nan bakake zai cuci mu shi yan adini daban ba a ke wala ya jiman na kuma anu komi ala ala ta adini hukuma su yi abin da za su yi ba shi na zan ba wajen daidai ka taimaka wajen da ba daidai ba ka hana su wannan fari musulmi ke wajen da daidai hmm. ka taimake shi wanda ba daidai ba ka hannu ka hana shi kana da iko ka yake shi hmm. wannan shi ne musulunci shi sa wani ke tambayi wani malami cewa yaya faski zai mutu a masa sallah malamin ke cewa na mutum kirkin domin za masa addu'a ma ne ke bukata addu'a dan ajiyar da ke hmm. shi mutum faski shi ke bukata addu'a Eh, shi ke bukatar ta shi a janna amma mutum kirki eh, tabarro kake kamar yadda sallan da aka ma manzala ba a ita tsaya dai ta tsawa kansa ba amma tun da ya zama ibada ne kowane mutum sai ya sallansa shi kare dan sallan da yi da bai yi ba mai zai shafi manzo Allah ta mutum ya sha jiya yana sallah shi ya bugu shi ya mutu shi mutu Allah ka yarda masa mujrim ne fa alamar zuwa kuma ala saboda ya kwaba da yawa ina zuwa ma ba tun ba ya zuwa mata eh amfani musulunci ne na kai ba su zai ba ko wani zama mala'ika ne to iyan da ake sha za a kanan nan an ce duba ki AAD na gida te za ka kama wani giya aka kai wajen da za an je wajen alkalin na kotu na banzan ma na arnan hmm. suka kama direbobin suka kulle suka shege kwamishinan sanda kuma ya zai kama yan gizba da shugabannin su ya kulle cewa a dawo da giyan ko za a wulakanta su muna shura shi na ce a tashi duka mu je kulle mu baki daya a nan wurin hizba ba zance hizba ya shafe mu duka ne ko kuma kwamishinan sanda kai shi kotu tunda ko da a nan kano an yi doka hmm. cewa kasan musulmi ba za a giya ba wanda ya kawo giya kama shi a kullum kuma ya keta doka kuma inda yana da fito na fito da wannan doka ya nemo wani kotu a kai karan kano amma ba shi zai kama mutane ba kamar gaya maka wasu suna kasa musulmi suna cewa don mai yake kama giya ko yana da yanci sha musulmi ne kuma hmm. da hada shi da wani siyasa banza su yanzu kai ta zama za ka ce kuma waɗannan shi ne tashi hankali duk abin da za a yi na alheri kar wani ya ko wani laifi mutum ya halaka ka taimake shi wajen alheri duk mutum kuma yi da kake so sa Allah ya sa kama hannu aka yi mm. ina laifi ka gaya masa ina son gaya muku ne shine ka'idar musulunci to mu muka gafara in kana ci mutum shi ka kishi da alherinsa da shirinsa in kana son mutum ma shi ka manta da shirinsa da alherinsa to wannan ba shanin ahli sunna ba ne in za ka ci mutum ka saya daidaiinsa ka taimake shi shirinsa ka hana shi shi ne maza ne ce unsur a haka zaliman wannan irin waɗannan karatu a ringa karanta shi a gane da kan duk a tashi yan a tabar nan da matan da ake dauka da zancen fasikanci na muhana amma kana mangara shi wani ce da ana cin kuɗi don mai zaka ana cin kuɗi Allah zai tambaye su cin kuɗin amma fasikanci kuma yanzu da Allah farawula wanda ba su yi aure ba ku ka aure ma wallahi an doko wata mace a babur in ka kalle ta wallahi da wuya sha'awar kafin motsa ba a ce ganganci ma ke yi mace biyu ko uku a kan babar daya ina mutane gari sun ce ba za a yi ba wani ba za a yi ba wannan abun shara shara wasan in za ta hau sai jini ta fito ko wanda suke dauka zuwa musulmi ba ne musulmi ne ba wanda suke daukar su amfani ne har wai ne masa wai wai je kai aiki kake wai amma zuciya ka zace na ki ƙarya nake magana din ta zuciya Kisa siyasa bai halatta ba kasashen baka Eh ba mu waye wannan wayewan ba. Bakaki muna bukatar diktaturi ne. Irin su a bacca. Allah kai manganin aka kawo kuku. ka je can ka buga jaridan irin sa bacci ake bukata an waye ta kuma siyasan nan sai diktatori ban da yake ba wanda ya sai ce da shi kai ko kare na mutum sha an raba to wannan zai sa baka bakakin shiga taitin sa amma an saki kowa shi a kan kwano mashi zage wani duba alhazai ne ta gani haka wani suna wata suna son sanin suna bin duba wanda ya dame su jiya haram ne sai da jiya haram ne an wace da jiya haram ne jiyan kuma kano ake sha na matasa ake sha mun je rufe abin nan yanzu ma kwamishin yan sanda abin da ke fara ke hmm. da yan hizba sun matsa masa ya ce kaga kar ku matsa mu manyan naku wanda suke so a yi doka suke sha hmm. ya ce manyan naku kar ku matsa mu in kun matsa mu zan fasa kwai ifasa ba ah, mu abin da muke so kenan a fasa ba a rushe kuma kuma kuma wa yake she na ramu mu da hana Allah ya sa ban mai kisha mu ya dame mu na ko sarki mu Allah ne hana shine abin da yake gaban mu ka ce manyan suke sha ba shi ne shara'a mu ba da da abin da gaskiya ke yi ai wannan eh, eh wai kara masa musu za a fasa kwai kuma wallahi duniyar na malam na gaya maka billahi da ba sa jin dajin duniyar nan duniyar fa ba daji ake yi ba ba mana duk wanda ya gaya maka ko shugaban kasa ba jin daji ke ba bakin cike shi kowa ba ko ku da kuke zaune Allah ya ba ku hutun zuciya ka yi bacci a nan ka je ka shiga cikin warware da iyalinka don maka sisi ba a nuna banana cewa kai ne wani amma wallahi duk wanda kuke gani hatta shugabannin amerika ba sun tsere nan wallahi wa ya suke sha su yi bacci duk komai an ya ba su sha mai ciro hutun zuciya suna cikin balai kullum cikin damuwa suke Allah yana da yaki daban-daban kaga mutum mai dukiya ma Allah yake ba shi zaman kwanciyar kai to haka Allah yake tafiya abunsa kaje soja ka gani ya je mutum ya fito da iyalinsa ya je kawai da iyalinsa suna hau dutse su sauka su hau dutse sauka su yi ha ka tambaye ce na son rahatu kan ina neman ina da duki ina da gida ya yi ruwan da ake ihu a ciki ya yi amma shi fito kan dutse su ma larabawa eh, wa kai ba ka san abin da kake malam ka ka gode da Allah wanda cutar ma baka da shi bakin ciki duniya cutar duniya ke nan ya zuba ma mutane ka tashi kana da iyali kana da gida kana da mota kana da komai amma ba ka jin daɗi menene uku ka jin daɗi ka son komai ba farin ciki amma ku da baku da sisi kage da na Allah jikin za ka yi ki salati kana dan bakin ki ba ruwanka kai kana baina baina ba ta damuwan shine baka da naira amma kalika kwance yake to wani ina sai samu irin zuciya ka babu eh, an kama dan barawo ba zama za a daure aure <laughs> mala to kaga nan wurin muke so ne yan wasu yi hannu mana gaya maku ku matasa alisunna wallahi ba matasa alisunna suka tashi ba billahi lazim sunan da ake magana bai tabbata ba shan tsaya mun tsaya kuma ba wani zancen wasa ba ne mu ce mai da sunan fa shine mutuwarsa shine rayuwarsa wallahi shine rayuwarsa kwata kwata an gaya masa ba gudu ba gari baya amma mai da shi gan dama ne to asara za ka yi don ba taba sunna kuka zama lafiya ba shi zai bin taimi yake fada cewa in dai fitina ta yi fitina shi ne lokaci masu hankali su yi bayani mutanen ga magari ba sa fahimce su ya ce in kajin fitina yi bala'i masu hankali suna bayani jahili ba sa ganewa sai ya ce lokacin jahili suna shan shugabanci to duk bala'i yanzu kamar da muka shi an samu masu ruwaci dubu miliyan daya suka zabi 'yan ruwa su za su yi mulki na gida ba da hankalinku da tilawar qur'ani da hadisi ku ɗaya ne ba ci ba sha kan da kushe ku bi su eh, wannan shi ne to shi ne sa'adin ke cewa suka sai lalace to dole ne mutane kirki su zarge ba a abin nan fasada a ciki don ka ce zaka koma gida ka zauna to haranci zai bi har gidan ka same ka ko ɗaya ɗaya ko ɗan ba wani ai ba zai yi ba ɗan ba wani shiga ciki ka gyara ku duba tafsir sa'adi yayi magana ce kuma duba manyan malamai a duniya duk gari ya lalace in ka koma gida to farko makaranta za a lalace ma 'ya'yanka in ma luwa ta kudi taba to wannan ka sai kai kana iya gurgudun ka Allah ya kama Allah ya ci fata kula masa ta yanda za yi kizani za ka sha mamaki saboda irin ka dubu ne suna cikin lalatattu suna nan su ne maka yawa za su lalace maka ya'yanka da zuriyanka baka da abin da zaka ci Allah ubangiji mu gane mu saya nan sauna da dare amma insha Allah na gan sanyi ki sa kuke makara ban gan da yin mutum zai makara ba wallahi na sai malamin da da muna karatun zaure zai je in bai zo da wuri ba ana ruwan sama jikinsa yana bayan zaure ruwan yana dukan sa littafi sai na zaure ya bai da wurin da zai zauna kuma muna so mu ka shekaru talatin da biyar muna so mu karanta hadisi sai yau jin bibi faruku shi ke ji hadisi kaɗan muna ji wurin ma zaka zo a biya maka hadisi hadisi an karanta ce tabaruki ne a wuce ba ma fassara shi da aya ma yanzu kan ta arba wuna yanzu kan ta bulu maran wajin da an mu wanda ji kansa shi a wurinsa na fara biya da salihin na da jin daji kada da ba za ku yi karatun ba za ku sha wahala gaskiya kuma qur'ani da sunna shine zai shirye ku kuma shi zai sa kuma daina son zuciya yawa Allah ya fi mana baki da shirye mu mu dai daura aure yaro ne yaro ne iyaye yan da ita ne Allah ya kiyaye